in muka ce tara wata nan muka ya ce a jin suna da tsoron su na warwaro ƙarfi shirya halin da farko na magana kan wannan matsala ta ko kai ce a

Sampai kerma perkara itu Dengan emosi informasi Mencari Bukan Melihat semua diri Melihat Sekali bagaimana Ya Sekali مجرد الوضوء في هذه الصلاة الصلاة الأولى الله وليك shin wanda aka yi aka karɓa shi za a karɓa ko kuma da za ka yi aka ba wanda mutumin da magani ya kamata mutane musamman mata saboda ba ta ɗauka zuwa ka kare wato wani wanda ya sa su yau cikin al'umma mu mata suke cin kokare mata أول ما نجينا وقلنا لوقت عليه الكلام سواء من الكلام شيء يوين استخارة الجنس وما يسمى المكان جماعة المسلمين كان استخارة سواء كريم أنا دارون أمريكي وما ماذا يمكن بينا منا يوم الخير wanda ke ne wani koka ko mai karkace har yanzu da abin da ya faɗi ko za ya yi kaji kuma idan haka ce kaji ya ba su musulmi ba kari da yawa kari irin ya aure da hawa kar ka ɗauka a ce wanda ya yi wani koka ko ya yi wurin mai ce kake magana ta yadda ka zama kafin sai ka rika ɗauka cewa kafirin irin yadda yara ke baki ba haka ba wannan kafirci irin wanda Allah ya tsari Allah ya wuce mutane wanda ke sa mutum ya bar musulunci sannan bayan da za ku yi wuka ko ne a cikin ya haka sai ya haka da

கண்டிப்பாக எழுந்து சார்ந்த கூடிய சார் எழுந்து சார் the wurin shi ya bayyana maka abin da wato the ya yi musamman kanin kanka amma ba sai da kanka zai sa kai wani abu da ka the wannan abu wallahi abu da kai ka was ma a cikin ka ba sai ka gaya mai mutane ka zo su ya kawo

پورا پورا بھی سمجھ لیں تو سر میں کو کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں یہ کارن ہے پڑھائی کے لیے سب مہینہ یا تو صحیح ہاں، یا تو صحیح اچھے سو سب خود کے بعد اچھی اتنا ہے ساری کچرا بھی بہت پڑھائی کی kullum sai ka da ko kuma sai ka kawo mutum ya ɗauko ƙwarari ya rasa shi ya rasa shi talatin na talatin na ya ɗaura talatin a samu kafa talatin a samu kafa ya tattara kayan ya shiga cikin banɗaki inda ƙwarari ya ya tattara ƙwarari a yana kiran waɗannan sarakunan shekaru na al'umma zai ga ana da ya samu kasa abubuwan da suke yi za ka yi mamu a ce ba zai bukatu su ba su ke biya ba sai ya zaɓi manzan Allah to da kaɗi da ta da kaɗi a mutuwa ya da tura manzan sai sai ya yi haka kafa a cikin da ta ko ya zaɓi Allah ko ya zaɓi alƙur'ani ko ya ƙi ne mutuwa ko kuma a ɗau ce a nemo filin haila a rubuta ne filin haila ko a yi kashi a cikin ko a haɗa da tsari a rika da musala wasan karkarami ana rubuta fatima da ruwa da farki jama'a ku gani wallahi ina yanzu ku kasa da wani za a da kake ana cewa abubakar samu ai wanda ya san yadda ake ko da a ce ba a ce ka mutu mai ke wata kan mutu a zamanin baya wata siyasa a kowane ya ke wurin malami ya ce nuna an zaɓe ka tutuwar da shi aka so ake a rufa duk wani zaka ɗaya da wani zaka karo da yake cewa aka ce a yi a yayi aka ce aka samu yayi a ce a yi su shi ana yanke harshen da ya kalla sai ce a yi ne ce ba yayi kuma yayi ya ke ce an yayi kuma aka ce aka samu yayi ne da ba ta haka ne haka ne ka kashe tsariya aka fito da rashin jaririn na mace aka ɗaure masa yaron aka sako kan shi wanda zai yi aikin boka ya wuri da da shi na zubowa a kan shi da ke fita da harshen da aka yi da ba shi da sai da jini ya yi na zubowa wanda ya yi ana jariya ana shi a kusa su suna yi da geriye kulaklığı Her birisi Kapol zaten dair Hakkâbe kendisine Kızıba kızıba en sayısı güvenmeyi Kavaşta kırıp yokuyla Tekrar da kalkıyor. Bir kendi olmuş, o diyorsunuz, bu olmuş. Wannan, bu kadar kamar tafiya ne,

da hukuncin wanda ya je da kuma ya dai da abin da kuma hukuncin shi boka marari sai ya kokarin nuna mana aiki da suke da aljanu suka kuma ɗauka cewa a rarrabi da kuma su ne saboda wasu abubuwa da ke mafi kuma ya ba za da wasu ne 开始新业务，新业务这个环境，给咱增加一个啥？也不能这么来，我们要不给我们，咱们这些个做到啥啥路子，啊，公司给他开始开始起，全部把这个东西，我们三分多开始年这样吧，我也是你，还有两个，我估计这个新的，这个这个这个办公室的，我说是。 mala'iku mala'iku su ba su sai da ubangiji ya gaya musu yana gaya musu ya sun ba zai kawo su sai da su kalle su kuma suna magana kamar su kai ɗaya da ba zai kalle su suna zuwa da zuwa su gaya musu ɗaya da kalle su da a sai kuma da suka gaya ma wanda za a yi ma abin da ya na nan gefe a wani shi amma kai ba zai kalle kai kan da ya jama'a su gane ko saboda ga shi ba da su ne ya wani alƙari da ke tabbatar da su da suna da tasu hajjin nan da kansu ƙwari na su ya tabbatar suka ce wa sun gane ko jama'a su ne sun gane ko da ba bakin su ƙwari ya ba da su kasance ko sun gane ko kai sai da ke ayyukan ne ya fi yawa ko kai fi yawa a ya ake yi da mutum ai duk abin da Allah ya bayyana mana wani to ya kuma shi ba zai wa amma kai da baka dore ne a wani da ba ka abin da sani ba ka sani kai biyu ne a akwai abin da ya sani ba sani وهذا يتلقى تأكيد الكوز لو كانوا يعلمون الغيبة ماذا يكتشف غيرهم جماعة المسلمين كان لا تنسى بين

ashe Allah ya zaɓe su amma da yake ne wanda yana kullum duk wanda ya ce ga yana kullum sai ci gaba da cin yi shi jama'a kun gani Allah ya ce ma jalla salamu. illa ya la tsarkin ma kafin ne a ciki ya ba ke cikin wannan sannan da yake ne a farar matar yana far a bayan kirki suka ce Allah ya ce Allah kan ya zama da zai ba wallahi da kan san ya mutu ka dai ku biyar su ne ya ce su amma da kace da sun san dai wanda Allah ya ce biyar su amma ta idan da ya sa suke aiki na kirki. Shi sa za mu kuma ba su ɗan faru ɗan uwa musulmi suka to shi shawara a ayyukan gwamnati ya tabbatar da your total security duk your da ya ya bari ko ya ba da ɗaya ba a yi rikici amma in ka kare da kusiya kun kuma ka kare da wani abu kuma duk imanin mutum da ya kamata ka kare da ya samu

da ba ku gani kaddara ce sun fi ɗan adam amma abin da man ya ce mutum ya kan ne to ko kaddara wato abin da ya shi kaddara ɗan adam ba za ta yi mamaki akwai idan da zai ke ne ko yana tuya akwai da ya ce so za su yi akwai salama da ɗan adam ya kai zai tafiya Allah da su ne ba sai yana bukaice da ɗaukawar shekari tare a cikin wani ɗan adam kuma ɗan adam ya sa so wannan masara fasara da ta lalle mu sani masu ce zuwa wurin bokaye to kofofin ya musu tun da an buɗe a fara kai ɗan siyasar na babban bukatar su ne da ya ke ainihin iskar yi bayan haka sai aka faɗi sunan wanda zai ci a ba na shi sai ya ce wa kuka yanzu kai ba ka yi sallah ya ce an rage

kai kana ganin wannan wanda ya yi abu na ko shi hada shafukai duk abin da za su yi ma sai sun yi abin da za su kusa ka ba ta lahiyar ka ba ta alaƙa kyakkyawa ta kan da wajen Allah ka shirya ka so ya bar mota ce

لبيب ابن الآصل كيهودي بعد الشكاة في عدوى أن لا أسيبا فقلت أن أسيبين لشيء أسيب يا كبيرة سيدة لوي كبر والجن جن الله يقول لك لكنين لنا لكنين لما هو شيء سؤالي جن قبل لك الشيء على وجه الله تغيره إن كانت تفعله لنا لأبيض مغلق فيه الله يقول قل فلا يجرد الله ولا يأخذ حكم في هذه الكلمات الله يقول مطلوب كلمتك لعجل أوكا بشكل شيء نضع في كاية كمتجرين

sai ya ta ku buhari da ke mara Allah ya saka a kai Allah ya fitar da muna da a cikin zura'a Allah ya fitar da albarka jama'ar musulmi akwai ta gobe da malamin na fatarwa a kan mana da yake kowa da kowa sake

man tsari da wata zai gana da su zaki da wata zai su biyu na gaba kamar su kuma rishwa wannan na rishwa da nomu da shi kuma na kamar kuma da man sabon gari da mu da imanin wata Allah

وتقرب كل دين ونفر قول المسلمين فيما saboda yawon kai kuma da yi ba amma da yi da farce kuma ya yi kamar ba sannan da aka da shi shi ma akwai kuma shi ma maka da kyawun wanda ya ke tsakanin shi ne wakilin manajan zarafin zanzu na rakamai ne wa china shi ne ya ce a manzan farko za ku yi da kasar tsakanin da kuma kayan tsarura yana da cikin lokacin malam ne ke wa shi ne ba tsara samun wani lokaci da musamman take na kasa ne da ke da zamanin

فقط من شكورنا wanda tare da shi shi ma wasu da ya tafi ne kowar da ya shi a kan shi gwado iyaye yana yi a kan abubuwan da shafi mutunci da da ya shafi da kuma mutunci su yana yi ya kare da kafa ya malaman bayyana da wani

ba wata magana hawa ko gangara ba a kai da fada shi a tsaye shi da shi ba ba ba a kan da kawai sai ka shiga da ba a gani kar da su kamar da shi a wani Allah ya kara Allah ya karo shi mai kuma Allah ya kanta ne ba kai Allah kai kamar yadda kullum da bayan su ko da bayan su ko da kuɗinsu ko da karfinsu ko da gudun duniya ko murya Allah ka ba ka mutanen da suka murna da musu da duk wani da muka kai ka Allah kar ka ba shi ayyukan da ka fara kuma da ake gani na alkhairi ka wannan ka the jahannama wannan duk wanda the tura Allah kar ka ba shi wannan duk wanda ya tura Allah kar ka ba shi wannan

a garin nan wata da masallaci da ake kawo a hanyar

ya zama makawa na halin su kuma mace ba su kushe mana wannan sai dai ba su zo ba shi a tare yau shi na wannan karatu za a yi shi da yau shi za a yi wannan karatu ma wanda za ku yi da malamin mutum kamar yadda mutane suka rubuto yawan الأحداث في الدور الكيميائي وهو ما تقدمت عليه كروبن نعم تقدمت عليه كروبن كروبن في حتى في الغابة هي لما تقدمت عن الكريم نعم تقدمت من برشوشي كان فقط من برشوشي لأن في مارين يعود الكيس الذي يجري مصروف من الله

ana yana mata shawara karatu da kuke yi na ranar da haka kun ji ma'a kai mana za mu fi da yin da kuma na ƙarshe zan yi kafin magana da shaman Allah ya kai da wani wanda kalmomi na kai da kusiya da wannan musamman da yin da kusiya da kuma yin da kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد karanta da mu ya wayar mana da kai game da abubuwan da ake yi na ilimi da tsarin da sauransu shi ne wanda na fi shi ne amma sai sai wa Allah ta kafa ta da shi ko ya da kuma shi aka aka ko shi aka kafa wa Allah ta da ka yi wa ya Allah ya ta kai da ko ta ba amma Allah ya ta kai mu Allah ne ya kawo da yawan da ya ta ba amma Allah ya ta kafa da Allah ya ta kuma ainihin kwanin ga shi mutane ga addini ga kogo an tsari shi ba wani abu da wani ainihin kodin shi ba ba wani da shi na gani da kawo shi abu an zai kawo ba wani da shi na gani ba wani ya wani an zai kawo da kai kan ba wani kodin shi ba Thank you.

ہمارے me ya koya na ne ganin na da da su shi Ibrahim da shi ya na Allah ya a da a kuma na iya a na kuma a yana yi alhamdulillah na hasa da wasu wasu yi

yana zuwa to na tabbata ba abubuwa da yake koyarwa ba sai ya zama ko wani suka ba zai shigo da su yanzu ba amfani da aiki a makarantar sai a kowace kuma ba a kwai zazzabin shi ake da su sababbin hanyoyin koyarwa su da lokata muna da muna fata a muna fata ya ke da lafiya Allah ya da kanta kuma ana fatan da yi da ya da sauran ɗalibai wanda ke zuwa makaranta da kuma sauran ɗalibai da wanda suka koyar da su alhamdulillah don haka shi ka rani a wannan

saboda ba a nuna da bukatar na zai kuwa Allah ya tuke shi tuni da muke masu buka da shi Allah ya tsada duk wasu matsalolin da suke yau ba kuma da illa zai kulawa da su nuna ko shi an da kuma za a faɗi a wasu kowa kuma da suke da da wasu sun da ya tuke shi sai kuma da sanan su ka ai kuma kuma tana nan ko aiki ne wanda ni ina son da Allah murabe su murabe su na san waye shi ne a cikin shi mutum ya zuka da kuma fa kuma ta kullum mutum ya ta rasa rayuwar don kai sai ya fata rayuwa saboda haka na ba mu mutum ta da ta yi amma wannan ta yi don da shari'a ta yi ba ta yi na da ba da ba ta da wani ta da abu ko da abu ko da ne shi kan kuma da ba ba mu mutum ta ta Allah ba Allah da an gani a cikin kuma na da mu ne shari'a ta rage da take in shi mutum shi kama kuma ne da kawai kama wannan lokacin da muka kara lokacin siyasa ne wanda a bance amma kusan tabbatar da masu neman wasu marafin iko akwai jaktur akwai irin wannan nuna sai na kai yawa ko ta yaya ne a cikin bayan ma da yi a yi kasashen jami'in ta ku wannan rashin imani ya kai imani ya kai ka da Qur'ani kai wani abu ko kuma duk dai har ba shari'a ne shi kai wannan da ta wannan Qur'ani na ka kai nan matasa ne sun mata ruwa mu samu sun da mai ta insha Allah za mu samu kai ta sai ne da wani da zai yi wannan a lokacin kula ta yau amma yau wala abubuwan sai damuwa kwarai kuma aka sani duk wasu da ne tsare da aka kai tsarin hankali da yanzu haka akwai yaro a kofin na kullum shi talatin da biyar aka samu shi da gidan ake shi da abuja 1.2 miliyan zai kai tun bashi ne yau zai da wannan kudin dubu dubu da kuma na kudin da samu da yi a daidai a wannan kudin ya kira da gidan wannan da an sake shi miliyan mun da wuce ba ta nan da da sun za ku kai shi to da abubuwan a ba da kaji kuma abin da zai ba ku amai ko da kuma wannan da aka a gidan bai san da kowa ba to a rayuwar misali jakan nan bindiga ne kuma shaƙi ta ke ne zama ko kuma bam ne ciki ita ta ke mere zama to ba Allah ne mu kafi wa ya kan mu a mutumin hukumin da sauransu domin an mun yi shi to muna ji muna gani ba mu fata da mun da a wannan wanda yake da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم